Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da sarfilo hashin gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan rammacin ranar litinin 30 ga watan mayu to kafin kuji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai an samu tsohon shugaban mulkin kama karyan kasar chadi hissan habre da laifin gallaza mutane azaba a tsawon shekaru takwas inda yana mulki an kashe jami'ai biyar daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali dakarun iraki sun farwa 'yan ta'addar isis a yi litinin da nufin sake kwace ikon garin fallujah kanun labaran kenan to ko me yasa wasu jihohi da dama ba su iya biyan albashi a najeriya kashi arba'in zuwa sama ma'aikata ne na bogi a wasu wurare ma har jarirai ana biyan su albashi to shi kuwa gwamnan wata jiha gargaɗi ya yi ga barayin dukiyar gwamnatoci saboda ni ma wani karamin buhari ne a adamawa nan duk mutum da ya za mu kashi majesty court ba wani kai afcc ba ga sata gashi an gani gururu ka tafi gidan yari kuma da yake a nan amurka yau take ranar tunawa da mazan jiya ta memorial day za a ji bayanin wannan ranar daga dr aminu gamawa kuma kamar kowace ranar litinin yusuf harande na tafi da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya an samu tsohon shugaban mulkin kama karyen ƙasar chadi san habre da laifin gallaza mutane a a tsawon shekaru takwas ɗin da yana mulki an kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari wata kotu ta musamman ce ta sanar da hukuncin a yau litinin wanda ya hada da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama laifukan da kotu ta kira laifin yanke hukuncin kisa saddin kan mutane haka kuma habre da kansa ya yi wa wata mata da aka tsare fyaɗe har sau hudu ƙungiyar da ke kula da keta haƙƙin bil'adama ta human rights watch wadda ke aiki kafada da kafada da mutanen da habre ya keta wa haƙi a wannan shari'a ta ce wannan hukunci ya zamanto saƙo ne da ke nuna cewa shugabannin da ke cin mutuncin mutanensu su sace kudaden ƙasa su gudu domin cin duniyarsu da tsinke to lokacin suna zuwa ƙarshe habre na da alhaki wajen kashe-kashen siyasa na dabban mutane a lokacin da yake kan mulki ƙasar chadi daga shekara ta 1982 zuwa ta 1990 ya kuma tsere kasar senegal bayan da shugaban kasar chadi na yanzu idris debi ya hambare shi daga kan mulki an kashe jami'ai biyar daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali mutum kuma guda ya jikata sakamakon wani kwantan bauna da aka yi musu jiya lahadi a cewar majalisar ɗinkin duniya harin ya faru ne a tsakiyar mali yayin da sojoji ya wato sojoji daga togo waɗanda ke cikin dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a mali da ake kira minusma a takaice suke kan hanya kusan kilomita 30 yamma da garin sebare ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mu ya yi allah wadai da harin a cewar mai magana da yawunsa yana mai cewa ta'addanci ne babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar sakatare janar din ya jajanta wa iyalan jami'an da suka rasa rayukansu wajen kokarin samar da zaman lafiya don gwamnati da kuma al'ummar togo su samu sakewa a cewar wata sanarwa daga majalisar ɗinkin duniyar wani harin makamancin wannan ranar juma'a ya kashe sojojin mali guda biyar tare da raunata wasu hudu lokacin da motar su ta bukan nakiya a arewacin kasar bayan da haka wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta adadin dakarun wanzar da zaman lafiya a mali da suka rasa rayukansu a fagen daga bayan irin wato harin na jiya alhadi ya hau zuwa akalla 64 abinda ya sa ya zama mafi muni da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa gani a can labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun iraki sun farwa 'yan ta'addar isis a yau litinin da nufin sake kwace ikon garin fallujah ta wa garin 'yan ta'addar da ke da karfi cikinsa kofar rago ta kursuroyi daban-daban in ji wani jami'in sojan iraki sai dai a daidai wannan lokacin da ake artabin sake kwatar ikon garin ana fargabar halin da farar hula da ke zaune a fallujar za su tsinci kansa a cikinsa sojan mai suna sahaba al-noman ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa haka wani muhammed ma da aka tuntuɓa ta waya a filin daga ya kuma ce kar a faɗi cikakken sunansa ya faɗi cewa 'yan isis sun bibbinne babu mai akan tituna daban-daban na birnin sannan suna amfani da 'yan ƙuna bakin wake ya ƙara da cewa sun yi wa garin falluja ƙofar rago sannan umarnin kawai suke jira su kutsa cikin birnin tare da hallaka mayakan da ya kira dash kamar yadda ake kiransa a larabci wasu fararen hula guda 800 daga cikin dubban waɗanda ke cikin garin na cikin haɗari sun samu tserewa daga birnin sannan ɓangaren 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ce fararen hula na mummunan jin jiki yau litini an ce ƙasashen duniya da dama na cikin halin damuwa game da halin da dubun dubatan mutanen siriya da yaƙin da ake yi a garin aleppo ya da su suke ciki yakin ana gwabza shi ne tsakanin rukunoni uku na mayaka da suka hada da mayakan musulmi masu tsaurin ra'ayi da masu saucin ra'ayi da kuma mayakan isis waɗannan wato waɗanda dukkansu suke ƙoƙarin kama garin na aleppo ko bayan aleppo ɗin yakin yana shafar wasu garuruwa biyu da ke kan iyakar siriya da turkiyya. kuma yakin yanzu haka ya janyo shigar jiragen saman yaƙi na ƙasashen ita kanta turkiya da amurka da kuma kurɗawa wasu jami'an kurɗawa sun ce yanzu haka sun buɗe wasu hanyoyi da aka toshe don ba da dama ga 'yan gudun hijira kamar dubu shida don su samu su shiga garin afrin daga ƙarshe china ta toshe yunkuri mai tsananin da aka yi na ƙayyade yawan dalman da ake amfani da ita cikin fenti wannan ya faru ne a wajen babban taron hukumar kiyaye mahalli ta majalisar ɗinkin duniya da aka kammala a birnin nairobi kenya inda aka tunkari kamfen ɗin da wasu ƙasashe suka jima suna yi na ganin cewa an cire dalma kwata-kwata daga cikin fenti da ake amfani da shi a ƙasashen masu tasowa na duniya china ce kaɗai ta fito ɓalo-ɓalo a ranar juma'a ta yarda da wannan yunkurin na ƙarfafawa ƙasashe bin wannan tsari na cire dalma daga cikin fenti masana sun ce dalma tana da aibi da yawa da ya hada da haifar da cututtuka da za su iya bata kwakwalwar yara ƙanana muddin suka ci ko suka shaƙi dusar fentin. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To a ci gaba da bitar shekara guda kan karagar mulki da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi, wasu 'yan Najeriya sun mai da hankali kan gargaɗin da shugaba Buhari ya yi cewa akwai kimanin jihohi 27 waɗanda ko albashi ma ba su iya biya saboda dalilai daban-daban. Daga Abuja, ga wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton. 27 states could not pay salaries. Jihohi 27 ba sa iya biyan albashi, in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda wannan wani babban abun damuwa ne da ke nuna sai an yi garan bawul ga tattalin arzikin kasar. Buhari wanda ya ta bayanin ware wasu makudan kuɗi a kasafin kuɗi don tallafawa matasa masu sana'o'i da mata 'yan kasuwa, ya ce sai jama'a sun ƙara hakuri kafin shawo kan matsalolin kasar da rage dogaro ga man fetur. Saminu Azare wani ɗan jarida ne a Abuja da ya saurari jawabin shugaban. Wajibi ne garan bawul a harkokin cikin tattalin arzikin ƙasar najeriya saboda talakawa su rage yawan eh, talauci da ke cikin al'umma ana ruwa ana rana ana iska suka taimaka domin zaben wannan gwamnati din a yi don talaka domin talaka ya san cewa lallai wannan gwamnati tana aiki yadda ya kamata saminu akwai wasu jihohi da suka fi wasu samun kuɗi kamar na neja delta saboda suna da man fetur ga kuma man fetur ya shiga cikin garare kai kana ga ya dace a ci gaba da basu waɗannan makudan kuɗaɗen ban amince a ringa fifi ita wasu jihohi a ba su makudan kudade ba wasu kuma a bar su cikin talauci shi arzikin kasa na ai na kasa ne ga baki daya akwai kasashe da daman gaske wadanda wani bangaren ma babu albarkacin kasa a ciki duk ilahirin 'yan kasa ana lura da su kowa da kowa yana jin daɗin wannan albarkacin kasar ya kamata a yi garan bawul a gane cewa arzikin kasa na kasa ne ga baki daya. shin ya jihohi za su gyara don biyan albashin kankari lokacin da bincike ke nuna kusan kashi hamsin cikin na ma'aikatan wasu jihohi da ƙananan hukumi na bogi ne ga masanin tattalin arziki a Abuja Abubakar Ali. In ganga ta canja kida sai ya canja. Shin ma'aikatun da ake cewa jihohi da ƙananan hukumomi ana biyan su nan sun kai wannan yawan nan? Kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi wannan tantancewa nan har an bullo an je wajen hukumomin tsaro badakalan nan da ya faru na wannan sayan makamin nan kaga yanzu sojoji 'yan sanda da sauransu da su ma yanzu an je an ɗaura su akan ippis ɗauka binnan na hannu a tantancewa to jihohi ba sa yi su tabbatar ma ma'aikatan nasu guda nawa ne ni nake ga maman nasiru idan aka yi wannan tantancewa da jihohi da ƙananan hukumomi kashi arba'in zuwa sama ma'aikata ne na bogi a wasu wurare ma har jarirai ana biyan su albashi idan suka yi wannan maganin wannan abin gwamnoni da kansu suka rage almabazarancin da suke da yawan kwamishinonin da suke nadawa da yawan advisor advisor da suke suke nadawa su zaya musu manyan motoci duk wannan barnan nan idan aka daina na yi imani za a samu kuɗin da za a biya ma'aikatu za a yi aikin jiha da local government rahotanni na nuna cewa ayyukan kwangiloli sun tsaya cak a jihohi da dama inda masu bin bashin kwangilar zamanin baya ke shiga ofis ofis suna bin kafa kasuwanni kuma ga kaya da ɗan karen tsada ga azumin ramadana ya karatu inda dama ko ba ma wani kalubale akan samu tashin farashin kayan masarufi nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru har yanzu dai kan wannan bita ta kasancewa shekara guda bisa gadon mulki wasu gwamnonin jihohi su ma dai sun bayyana irin kalubalolin da suka fuskanta ciki har da jihohin adamawa da taraba da sokoto da kebbi bari mu fara da shiyar adamawa sanusi adamu gare ka abin da ya sa kenan kaga kullum na kuka cewa a bani zaman lafiya ba mutane aiki to in ba zaman lafiya abubuwan da yawa ba za su tashi ba duk mutum da aka kama shi ya saci kuɗin gwamnati a daure shi kawai nema wani karamin buhari ne a adama nan duk mutum da ya za mu kai shi magistrate court ba wani kai afcc ba mu ma muna da alkalai a nan ga sata gashi an gani gururu ka tafi ka je gidan yari Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku kuka somaji da takwararsa na jihar Adama Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla Bindo ke magana kan irin kalubale da suka fuskanta yayin da suke cika shekara guda da jan ragamar mulkin jihohinsu. Matsalar tashe-tashen hankula da jihar Taraba ta yi fama da su shekara ɗaya da ta gabata, in ji gwamna Darius Dixon Ishaku shine babban kalubale da ya fuskanta wajen haɓaka harkar noma, raya yawon shakatawa da bunƙasa haƙar mu addinai, domin kaucewa dogaro kan kaso da jiha ke samu daga gwamnatin tarayya wanda ya zo daidai da manufofin shugaba muhammadu buhari na mai da hankali na kan su ma'adinai da na noma kuma na yi ma shugaban kasa alkawalin cewa goma kan dari a cikin abubuwan da ana sha na ti a Najeriya za mu iya mu ba Najeriya. A jihar Adama kuwa gwamna sanata Muhammadu Umaru Jibril Labindo ya ce baya ga matsalar rage kaso da jiha ke samu daga gwamnatin tarayya tarayya domin aiwatar da ayyukan rayawa da biyan albashin ma'aikata akwai ta dukiyoyin jiha ya ce ba zai yi kasa gwiwa ba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa dama irin cin hanci da rashawa nan daga lokacin gama ake na fara jam kunninsu irin suna tsammani da za a ba su hakkin mutane su je su gina gidaje su sai motoci su yi aure to wannan ya zama tsofon labari ne ni ma wani karamin buhari ne a adamawa nan so za mu gaskiya kuma za mu yi mutane adalci duk mutum da ya za mu kai shi magistrate court ba wani kai afcc ba mu ma muna da alkalai a nan ga sata gashi an gani gururu ka tafi gidan yari kasar nan ba arzikin da Allah bai mana ba amma domin da Allah yake ba su position su je su rike position yau su sune suke barna kuma a zauna kawai ba wani abin da aka yi musu Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya duk da yake da alama wasu 'yan Najeriya sun karbi uzurin gwamnatin Najeriya dangane da yanayin tattalin arziki da tsananin rayuwa da ake ciki lamarin da ya fi daukar hankalin jama'a a jihohin sokoto da kebbi shine zargin rashin zama da yawace-yawace da kuma halin ko in kula na gwamnonin jihohin biyu musamman a daidai lokacin da ake bitar shekara daya ta jam'iyyar apc akan kujerar mulki sunana yusuf haruna rashid daunan gondi don waɗansu sun zo kawai sun bi ƙura an zaɓe su kuma sun manta da waɗanda sun zaɓe su yanzu shekara guda an kai wata shekara biyu kenan za a fara neman kujerun nasu to waɗanda aka ga cewa sun yi dacewa su yi musu aiki su yi aiki ga talakawa to su talakawa za su zaɓe. to sai dai a wani babban taron zantawa da talakawa a bikin ranar demokuraɗiyya a birnin kebbi gwamnan na jihar kebbi abubakar atiku bagudu ya yi ƙoƙarin wanke kansa da kuma gwamnatinsa ba za a rasa haka ba ba za a rasa irin wannan zargi ba wani zai ga ba a yi sauri ba wajen kyautatawa na farko dai mu shine duk wani ɗan jihar kebbi mu haƙi haƙin shi gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal na daga cikin gwamnonin da ake zargi da yawan tafiye-tafiye lamarin da shi kan bai musanta ba mutanen jihar sokoto ba su saba da ganin haka ba sai yau an waye gari an ga wannan gwamna yau ka ji shi nan gobe ka ji shi can gata ka ji shi can to wannan ba ni ne na kawo kaina wannan yanayi ba babu tahiya wadda nake cewa gashi na ɗauki jikkata na tahi don in je in huta tahiyoyin nan babu inda suka hana ma ruwa gudu gwamnatin jihar sokoto tana tafiya daidai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaishe ku, bari mu kuma dawo nan Amurka inda yau take ranar tunawa da sojoji mazan jiya ko Memorial Day da Turanci. na tuntubi wani wanda ya lakanci siyasa da zamantakewar amurkar wato dr aminu gamawa na jami'ar harvard da ke birnin boston don yi mana ƙarin bayani game da wannan rana ta memorial day sai ya ce to wannan rana ana kiranta ranar um, memorial day wato hutu ne na gwamnatin tarayyar amurka uh, kuma wato dukkan litinin uh, ta ƙarshen watan mayu ana ba da hutu saboda tunawa da sojoji da suka mutu a wajen yaƙi domin kare amurka kuma wani abu ne da yake da tarihi kuma a yan ƙasan suna ɗaukar tarihi da mahimmanci sosai sosai hmm. akwai yakin basasa da aka yi tsakanin arewaci da kudancin amurka a shekarar 1861 zuwa da 65 a yadda amurkawa kusan sama da dubu ɗari shida suka rasa rayukansu oh. to bayan wannan yaƙi ne sai aka ce ya kamata a samu wata rana da za a tuna da waɗanda suka ba da sadaukar rayuwarsu a wajen yaƙi da ya shafi wato sojojin amurka da suka rasa a wajen yaƙi to kenan doktor a iya cewa ware wannan ranar na daɗa jaddada wato kishin ƙasa tsakanin jami'an tsaron ƙasar da sauran 'yan ƙasa musamman saboda eh, dan bikin da ake yi shine ana kai ziyara makabartu akwai makabartu na musamman da aka kafa a nan amurka yadda sojoji kawai ake binnewa a wannan gurin hmm. kowane soja da ya mutu akwai sunansa da ranar da ya aka haife shi ya mutu da kuma ranar da ya mutu da kuma mukaminsa wato a wannan rana da yawa za ka ga sun sayi fure wato fulawa kenan mm. sun kai sun ajiye domin girmama wa'annan waɗanda suka rasa rayukansu wajen kare ƙasa haka ɗin ya sa wato mutane na kishin da kuma goyon bayan musamman sojoji da jami'an tsaronsu. Mm. To, shin dokto a rana ita yau aka musu albishir musamman su jami'an tsaro game da abin da shafi makomarsu a jin daɗin rayuwarsu da kyautata ayyukansu da makamanta haka? Eh wato a irin rana kamar ta yau akwai shugabanni na siyasa da kuma shugaban kasa da sauransu suna yin bayanai na musamman musamman ganin cewa ita wannan kasa ta ta shiga kokuka da yawa mm. tun bayan wannan yakin ba kuma 'yan kasa da yawa sun rasa rayuwarsu suna ganin cewa hanyar da ta fi dacewa wajen ganin cewa an goyi bayan 'yan kasan kuma sun yi kishin kasa har sun shiga aikin soja har sun kare kasarsu mm. shine ya to cewa ko suna raye ko sun mutu an yi girmama su an yi kimanta soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku To, Dr. Aminu Gamawa kenan na jami'ar Harvard da ke birnin Boston ya yi bayani game da ranar Memorial Day ta tunawa da mazan jiya a nan Amurka. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda su Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku da la'asariyar yammacin Litinin, tare da fatan kun wani lafiya. A jiya Lahadi ne, 29 ga watan Mayu, shugaban ƙasar Najeriya, Muhammadu Buhari, ya cika shekara ɗaya da hawa kan karagar mulkin ƙasar. Al'umma da dama na ganin cewar ba adalci ba ne idan aka fara bayyanar da gazawar shi da wuri haka. wasu na ganin cewar ya kamata 'yan Najeriya su yi mishi uzuri har ya ƙara wasu kwanaki nan gaba. Hakan ya sa mun nemi babban mai taimaka ma shugaban ƙasar a harkokin matasa da ɗalibai don jin irin shirye-shirye da suke da shi ga matasa a ƙasar baki ɗaya. Alhaji Nasiru Adahama ya yi jawabi a kan ƙudurorinsu da dama da yawon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Abin da hakan ke nufi shine al'umman Najeriya su kasa kunne su ji abubuwa da ya faɗa da kuma sa ido don ganin an aiwatar da abubuwan da ya faɗa nan da zuwa ƙarshen wannan shekarar. Domin samun akasin hakan a ƙarshen shekara kuwa zai bayyana ma 'yan Najeriya wata alamar tambaya ga mulki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku. sannan akwai kulawa ta musamman ta harkar lafiya ofis ina ya yi shiri kuma ya yi nisa da yadda mai girma shugaban kasa a tabbatar da an zo da irin asibitoci na tafi da gidanka wanda ake ce da su mobile clinic makarantunmu da muke da su za ka ga idan ka je ka gani musamman ba wai secondary ba nan wani secondary ba ma a maganar su na gaba da secondary ne ka je ka tarar ka je ka ga irin waɗannan asibitoci amma asibitocin ba su da ingantaccen kayan aiki da magungunan da su kansu ɗaliban idan suka zo za su samu taimakon gaggawa na kulawa da lafiyarsu to akwai wannan shiri da ake da shi da kamfanonuwa da kuma masana da aka zo aka shirya za su zo su kula da harkar ɗalibai na samun waɗannan asibitoci na tafi da gidanka sannan ɗalibai mun zo musu da shiri na musamman daga ofis ina wato abinda ake cewa student discount card za ka ga a kasashen da suka ci gaba akwai katin da ake amfani da shi ɗalibi idan ya zo zai sai abu kamar misali a naira ɗaya idan ba ɗalibi ba ne zai siye shi a naira biyu ko kuma naira ɗaya da sile biyar ana so a ba wa ɗalibi wani kulawa ta musamman a matsayinsa na ɗalibi na yadda zai rika siyan abubuwa kai ya zo daidai da wanda ko ya riga ya zama mai zaman kansa ne ko kuma daman a wadace ci to duka waɗannan abubuwan ɗalibai za su za su gani a ƙasa wanda za a yi su in na fahimce ka yanzu ganin cewar duka zayyana wa'in abubuwa da suka zamana ayyuka ne da suka rataya akan ofishin nan naka na mai bamu shugaban kasa shawara a harkar matasa da kuma ilimi to akwai wani tsari da ita gwamnati take da shi wanda yake na kyautata jin daɗin su malamai waɗanda su kuma idan ba an kyautata jin daɗin malamai ba duk wani abu da ake nema a samu wajen jin daɗin ɗalibai ba za a iya cin mishi ba wani irin tsari kuke da shi wajen inganta jin daɗin malamai to ai da ko lokacin da aka fara maganar mutum dubu ɗari biyar da za a ɗau ai ba ce ake ɗalibai za a ɗau ba ai kaga a harkar malamai aka fara cewa za a yi saboda duk ilimin da kake so ka bayar kafin mutum ya zama ɗalibi ai sai an koyar da shi to ba zai samu ingantaccen ilimin ba tare da ka samu wannan kulawar ba wanda kulawa a wajen wa ka samu nan wanda zai koyar da kai malaman duk da dai ba layi na bane na na gaya maka cewa ga abin da aka tsara musu amma a gwamnatance malamai akwai shirin da aka yi musu kuma ana kan yi musu na farko kulawa da albashinsu shine mafi abin da yake damun kowane malami kuma wannan ma za ka iya cewa kowane wanda mai yake ma'aikaci kulawa da albashinsu da duk wata walwalarsu wacce za ta taimaka musu su samu wani karfin gwiwa na jin daɗin samun damar koyar da ɗalibai gwamnati tana da shiri akan abin da za ta musu akan wannan wannan tabbas su kansu hukumar ah, kula da jin daɗin malamai sun tabbatar da wannan kuma gwamnati ta yi nisa akan wannan matuƙa da gaske to yanzu za a ce zuwa yaushe mafi akasarin ɗalibai a Najeriya za su fara ganin ayyukan nan a ƙasa su fara cin gajiyar su daga nan zuwa kamar watanni nawa ko ko sati nawa za a ce kenan to ai abubuwan da aka bujiro da su ba za a iya ce maka wai nan da kaza ba abu ne kowanne za a zo maka da shi daki daki amma yanzu tun da Allah ya subhanahu wa ta'ala ya sa mai girma shugaban kasa bayan kulawa da yi da dubawa da kasafin kuɗin kasa ya saka hannu dama ai kusan wani abubuwan abin da yake kawo jinkiri akai kenan to daga abubuwa sun fara fita cikin watanni da nan zuwa ƙarshen shekara matuƙa da gaske za a ga abubuwa canji musamman a harkar ɗalibai zuwa kuma shekara mai zuwa amma dai a wannan shekara da muke ciki in Allah ya so da daga nan zuwa ƙarshen shekara nan ɗalibai za su ga abubuwa matuƙa da gaske wanda za su amfana za a iya ɗaukan kamar ɗalibai da suke kamar makarantun firamare da makarantun sakandare za su samu wani tallafi daga ita gwamnati wanda ya shafi a ce yanzu kamar siyan littattafai ko kuma a ce ɗinka uniform na ɗalibai kwarai da gaske akwai wannan shirin matuƙa da gaske akwai ai banda ma tsarin ciyarwa da za a yi musu wanda wadansu gwamnonin ma zaka ga sun fara na yadda zaka taimake su ka ciyar ɗalibai musamman na firamare ko na sakandare misali akwai shiri da ake da shi wannan ma tuni an yi nisa ma wajen tallafawa yara mu ƙanana wanda suke makarantun firamare da littattafai da jakunkuna da uniform da makamantansu kuma abin da zai baka sha'awa shine tsarin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo da shi duk abubuwan da za a bayar kamar misali misali takardun littattafai ko jikunkuna ko wani abu ya ce ba wanda za a kawo su daga waje ba ne matasan da muke da su a Najeriya su ne za a ba wa damar su je kamar misali dukawanmu da muke da su a arewacin Najeriya da kuma bangarurruka daban-daban wanda ake harkar dukanci idan an yi jima fata an yi kuma maimakon a tafi a je a kai ta waje ko kuma a ebi ta kai a ebi abin da za a iba nata wanda ake yin jikunkuna da su a fita da su waje sannan a kawo da jikunkunan daga waje mu siya a Najeriya za a yi jimar a Najeriya za a wanke ita a mata komai sannan 'yan Najeriya matasa dukawa su ɗinka jakunkunan su sakata sannan kuma a siyarwa da jama'a a iya Najeriya kuɗin su yawo matasa su samu aiki sannan abubuwan da zai tallafa wa tattalin arzikin ƙasar bai fita daga ƙasar Najeriya ba a ciki yake. Al'ummar Najeriya kada a shagala. Wannan saƙon cika shekara ɗaya ne a kan karagar mulki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daga fadar Asorok a birnin tarayya Abuja. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa mu ta musamman ga babban baƙon namu, Alhaji Nasiru Adahama, babban mai taimaka ma shugaban ƙasar Najeriya, Muhammadu Buhari, a harkokin matasa da ɗalibai. yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don mu zan miƙewa, kai ƙoƙarin neman sani don kanka. To a gaishe ka sai kuma mana aikin gafara saboda ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku kamar yadda muka yi alkawari ba saboda wasu dalilai yanzu kam ga sarfilu gumal da labaran duniya amma a takaice. To a takaice an samu tsohon shugaban mulkin kama karyan kasar Chadi Hassan Habre da laifin gallazawa mutane azaba na tsawon shekaru takwas inda yana mulki an kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. wata kotu ta musamman ce ta sanar da hukuncin a yau litinin wanda ya hada da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama laifukan da kotu ta kira laifin yanke hukuncin kisa siddin kan mutane haka kuma habre da kansa ya yi wa wata mata da aka ake tsare da ita fyaɗe har sau hudu an kashe jami'ai biyar daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali wani mutum ɗaya kuma ya jikkata sakamakon wani kwantan bauna da aka yi musu jiya lahadi a cewar majalisar ɗinkin duniya harin ya faru ne a tsakiyar mali yayin da sojoji daga togo waɗanda ke cikin dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a mali da ake kira minusma a takaice suke kan hanya kusan kilomita 30 yamma da garin savere dakarun iraki sun farwa 'yan ta'addar isis a yau litinin da nufin sake kwace ikon garin falluja ta hanyar yi wa garin da 'yan ta'adda ke da ƙarfi cikinsa kofar rago ta kusuroyi daban-daban in ji wani jami'in sojan Iraki. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Usman Kabara da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya tani gabatarwa da Julie Lester Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu Mr. Bones ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan murnar Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.